an ce wani sarki a kasan sin ya sa an dauko katon dutse an zo an sanya shi a tsakiyar hanya domin ya gari action na mutane farkon wanda zai fara wucewa shine wani attajiri mai dukiya yana zuwa da ya ga wannan dutse sai ransa ya ɓaci ya fara surutu yana ɗaga murya ya ce duk wanda ya sanya wannan dutse sai na sa an nemo shi kuma sai an ci mutuncinsa sai kama hanya ya tafi na biyu wani attajirin shi ma amma wanda yake ƙasa da shi bai kai shi dukiya ba sai zo shi shi ma sai ya fara surutu yana daga murya amma bai daga murya kamar yadda wancan ya daga murya ba bai yi surutu kamar yadda wancan na farkon ya yi surutu ba na uku sai wasu matasa guda uku masu karfi a jika suka zo su wucewa su ma suka fara surutu suka fara zage-zage suka fara ma zagin maganin gaba ɗaya suka ce kai wannan gari Allah ya wajaransa duk wanda ya aje wannan dutse jahili ne wawa ne mahaukaci ne suka yi ta zaginsa su ma dai suka manya suka tafi daga baya sauni ban Allah talaka manomi ya zo wucewa da yar tanyansa ya je gona ya dawo sai ya sai ga wannan dutse a tsakiyar hanya shi kenan sai ya ajiye fartanyansa ya zo ya fara kokarin tura wannan dutse yana so ya kawo da shi daga kan hanya da yake ba zai iya ba sai wasu bayan Allah suka hango shi su ma suka samu karfin gwiwa sai suka zo suka taya shi suka tura wannan dutse daga kan hanya ana turewa sai wannan talaka sai ga a karkashin wannan dutse din akwai wata takarda an aje yana budewa sai ga cewa wasiƙa ce daga sarki izuwa ga duk wanda ya ɗage wannan dutse kuma ga a tare da wannan wasiƙa akwai wani zinari mai girman gaske sai ce wannan zinari naka ne ma'ana a jikin wasiƙan kina aka rubuta cewa wannan zinarin naka ne sakamakon wannan aikin kirki da kai baka tsaya kayi ta surutu ba kamar yadda sauran mutane suke surutu ka ture wannan dutse ka ɗauke shi da kan hanya to wannan zinari mukafa'a ne a gare ka to wannan shine halin mutane a duk lokacin da wani abu ya faru wanda ya kamata a ce su ɗauki mataki a karan kansu sai ga cewa ba za su ɗauki matakin ba amma kuma suna da bakin surutu kuma suna da bakin zagi mutane suna da bakin zagin shugabanni idan wani abu ya faru watakila wani shugaban da kake zagi ma shi bai da laifi a cikin faruwar wani abu amma mutum ba zai ɗauki mataki a karan kanshi ba watakila akwai abun da shi ma zai iya tabukawa ya gyara amma ba zai gyara ba an samu tsadar rayuwa abinci ya tashi dala ta tashi menene ya tashi maimakon a ce mutum ya dubi wace hanya ce zai bi domin ya sauƙaƙa wa kanshi rayuwa kuma ya sauƙaƙa wa ƴan uwansa musulmai rayuwa sai ga cewa ba zai wannan abu shi abun da yake zai kawai shine yayi ta surutu sai ka ga cewa mutum yana da bakin surutu amma ba shi da bakin addu'a ya manta cewa duk irin tsanani da ya shiga Allah maɗaukakin sarki zai iya yi masa alal akalli ya kamata a ce ya addu'a amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah maɗaukakin sarki shine mai yaye wa wanda ya shiga tsanani musamman ma idan ka shiga tsananin bukata a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya fi amsa maka addu'arka so ina ma a ce ka dukufa zuwa ga addu'a ka yi ta addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya yaye maka irin halin da ka shiga in akwai wani abin da zaka iya tabukawa idan hanyoyin neman kuɗinka sun cunkusa ko kuma baka iya samun abinci saboda abinci ya yi tsada ka yi ƙoƙari ka zauna ka yi tunanin wace dabara za ka sake ƙirƙirowa da taimakon Allah ka sake dawo da rayuwarka normal kamar yadda take da amma baka zauna ka yi ta surutu kana ta zage-zage ba har ma kana sa waɗanda ba su da haƙƙi a ciki Allah maɗaukin sarki ya samu dace ya kuma shiryar mana da shugabanninmu ya kuma kawo mana saukin rayuwa